أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين karo Allah subhanahu wataala mai girma da daukakar da buwaya da ya karɓa da kyawawan ayyukanmu na alkhairi gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaitawanmu da tsara mana imani da hikima da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira a inda muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo ina huwa liyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu yau rana ta hudu na wannan watan albarka na ramadana na shekara hijiriya ta 1444 wanda ta yi daidai da ashirin da biyar e, shida ga watan uku na shekarar miladiya 2023 ikin ma ba su manta ba muna nufai a a isa ba mu tashi a aya ta 39 da izinin allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما نعم Allah maɗaukakin sarki ya ce zalika waɗannan abubuwa da Allah ya ambata mana jiya da shekaran jiya muka ɗauko su ɗaya bayan ɗaya ya ce waɗannan abubuwa da na haramta muku waɗansu kuma sun murce ku yi su mimma auha ilaika suna cikin wani ɓangare ne daga cikin irin wahayin da ubangijinka yake maka minal hikmati na dokoki da ƙa'idoji da hukunce-hukuncin shari'ar musulunci ba dukkansu ba ne wannan wasu ne daga ciki Na ta ja'alma Allah ilahan akara ya kai musulmi ya kai muhammadu sallallahu alaihi wasallam duka wani musulmi da ke kada ta kuskura ka sanya wa Allah maɗaukakin sarki abin bautan ka mahalicinka ka sanya masa wani abin bauta shi ma da kake bautawa ka wa Allah kishiya ka samun Allah kishiya kana hada shi da wannan abun kana bauta wa Allah shi ma wanke abu kana bauta masa da ke ka kuskura kada ka kuskura kai haka idan har kai haka kai shirka da Allah ka mutu kana yi to ka tulka fi hannama. za a jefa kai ne a hankala ka a tunkuɗa ka a ingiza ka cikin wutar jahannama kana maluman abun zargi a wajen Allah. abun zargi kuran kana mamme a cikin wutan jahannaman babu ranan fita babu ranan fita duk wani mutumin da yake saba wa Allah ya mutu yana aikata manya-manyan kaba'irai da zunubai matukan babu shirta a tare da shi idan ya shiga wuta irin su suka shiga wuta akwai ranar fita akwai ranar fita amma wanda yake nan din-din-din a wutan jahannama babu ranar fita shine wanda ya mutu yana haɗa Allah da wani yana haɗa Allah da wani Allah da wani nan a wai sai ka je kai wa gunki su a'a zuwa wajen bauta mafi ya isa wannan wannan hatsarin mutum ya zama to kullum yana da alaƙa da bokaye yana da alaƙa da 'yan tsubo yana da alaƙa da masu bugun kasa yana da alaka da masu bada sa'a yana da alaka da masu sigiri mutum kullum yana zuwa gun boka da yan tsoro mai tuba duk abin da ya taso masa zai zai wajen su yana consulting din su kan al'amura zo Allah sarki kuma ce wanda ya ke zuwa gun bokaye ya je gun boka ya ta bokan kan abin da ya faɗa masa ya yadda ya yi imani da abin da bokan ya faɗa masa har a ba shi wani aiki ya zo ya yi to wannan in ji manzo Allah su tare shi kar su fara bi ma'un zuwa ila Muhammadin to wannan ya kafirta dukkan abin da aka karkarwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka ga mutum yana zuwa masallaci ai yana zuwa umra yana zuwa haji amma shi ya shirka yana shirka bai sani ba kuma ya kafin da abin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam abun mamaki za ka mutum zai je aiki haji ya ga aiki haji can ne ka samu sarki ce birnin makka ya je madina ka zai dawafi a kawo da su mulkazam da bukin dutse a inda zai tsaya wuraren karɓar addu'a nan take ga sunan a wajen su da marwa wurare ne na addu'a nan take sai ya ce ya yi tsayuwan kafa wuni guda inda Allah yake ya kai wa dukkan wanda suke da zunubi har masu shirka da da nemi ba Allah wani ya yafe musu eh ko ya kwana a muzdalifa ya je ya yi jifan shedan ya kwana kuɗina ya maimaita waɗansu kwanaki ya je ya yi dawakul ifaba ya ga wani alhaji ya je wannan wajen ya roƙi Allah biyu bukata nan take amma ya aike shi wani boka kusan tubu ya tuka shi ya ce ka ɗebo mun kasar mina in ka je ka ɗebo kasan aifa in ka je ka ɗebo kasan dutsen kuhu in ka je eh, ka yanko rigar aba ya sa ake haɗe shi can sama ya ɗau mutum ba baya kaiwa ba da ake karin shi kusa kuma aiki da sai ka ce tseraye ne su kai wasa da wannan an yayyanke shi an tsaye nan an tsaye nan an tsaye nan na haka muke kuma da alhazan kuma muka je aiki ne da tsoni ya ɗebo wannan ɗan alkaman da ake ba da tabaru da kashin da ruwan da suke sha ya zuba a gora ya ɗebo wannan jeron an je mutum madina ya ɗebo mutum madina baki'a ku farko da ɗansun basira ci toshin basira wai zai ce boss ya zo a kawo mai kama wani a ya biya masa bukata wai kuma wuraren biyan bukatan ya je ya bari wuraren biyan bukatan ya je ya bari ya kawo shi kan malam wai nan ne wani zai masa zai samu biyan bukatan ba can inda ya je ba Allah in an samu irin waɗannan mutanen sai su samu kuɗi mu je mu ɗebo musu kawai mu mu yi hajji domin an yi asaran kujeran hajjin ai an yi asaran ta wallahi rashin kuɗi miliyan biyu don ɗebo kashin da ta faru saboda yadda ta ɗebo ban rabin kuɗin zan ta aikin hajji ta kamala a sa wannan aljihu ta ɗebo musu ai mu hutu ya ta ai amma sai ba ka nan ta je wannan watan ga inda ake amsa addu'a ka ƙi ka roƙi Allah wani a nan a wani gefe ya nade ma balan ya tura kawai ka kawo abun shi zai za ta samu biyan basira wani irin fata ne wannan wani irin toshewan basira ne wannan to imani da irin wannan shine ke raba musuluncin gaba daya shi yana ganin shi kullun cikin jadadiya bai san yana nuna da musuluncin ba yana ce inna tawbatu ala allahi lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin Kuma ya tubuna na kalibin ka'ika a tubu alaihi mu'adda tawwabur rahim sai ta cikin wasu lillazina ya amaluna sayi ati hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtul ana wala alladhina yamutuna wa hum kuffarun ulaika a'tadna lahum adhaban alima sai bayin Allah na bayina da take karban tuwan su sai wanda suke yin abu a rashin sani daga ran da suka ji wa'azi. sai su daina su yi na dama su bari su Allah waɗannan su nike yafewa amma ba na yafewa mutanen da suke munanan ayyuka irin na shirka musu wa'azi ba sa ji ai ta ja musu hayoyi ba sa gani ai ta ja musu hadisai ba sa gani sai mutu mutuwa ta zo masa ya kai gargara ya fara irin mishari mutuwan nan idon shi sun juya sai ya ce wai yau na tuba na dena wacce da ya kai wani level din da ya san ba ta rayuwa ba ya ce wai ya daina abinda ya ce yau ya tuba shirka ba ya tuba kuma ba zai fita daga inda ce amma ya tuba yanzu haka nan da kina ya mutu na wahun kufar haka wanda suke mutuwa a kan kafurci ba su ma musulunta ba da shi waɗanda kan na da musu ba mai kaɗin gaske ba mai kaɗin gaske inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa ya kasu ma duna zalika iman ya sha Allah baya ya tsewa mutumin da ya mutu yana shirka yana mu'amala da waɗannan mutanen ko yi da ɗan tsubu amma Allah ce duk wani zunubi da bai shirka ba mu'amala da bokaye in ya mutu yana yi Allah ce hakan gafarta ma wanda na so sai ya mutu yana zina ya mutu a mashayi ya mutu a ɗan liwaɗi ya mutu a ɗan kaza da kaza kaza mashi riba duk wanda na aka ya ce wutan gafarta ma wanda na dama cewa ne e eh, ka san abin da ke ka san kai kaza e ka san kai kaza ka san kai kaza ka ya ce Allah duk yi sai ce soya ya Allah na halaka in na ta tona ma asiri a duniya shi a'a ila ci to yanda na rufa ma asiri a duniya nan ma wajen hisabi na rufe maka jinan ka shiga aljanna akwai wanda Allah yake ma waɗannan akwai wanda Allah yake musu kuma sai kun zauna gurgurdo irin zubin da kuka yi din a wuta tukuna daga ƙarfi sai kun fita ku mai da aljanna daga ana fidda konannu wutan jahannama da za a kai su aljanna yadda ake ɗiban wato gawayi a yi girki gawayin ya kone ya yi baƙi ya mutu a ɗiba shi haka za a ɗiba in wuta za ka gan su kamar gawayi ne baƙi irin kawai sau da kuna sai a je a zuba su da shakul hayat wani ɗan kogi ne wani ɗan taki ne wani ake kiran shi cikin rayuwa sai a zuba su a ciki sai ka ga wannan cikin kunnan yana washewa yana washewa yana washewa sai ka ga suna tsirowa fresh suna tsirowa suna tsirowa kamar yadda shuka take germinating sai ka ga mutum ya tsiro pat ya tsiro pat a cikin da alamun alamun kunan jikin da ku fresh sai a sashi aljanna shi ne wannan da ake ciko da wutar jahannama ke kai su janna ina ban ya tsare mu har ya nuna mana ma da inda jahannama take a gobe kiyama Allahumma amin ya fata an gane to Allah ki kada ka kuskura wallahi idan ka so kana haka Allah da wani rayuwarka Allah ka ajaba jama a matsayin abun ko kuma duhuran wanda zai dawo a cikin abu aya ta gaba ta arba'in Allah yana magana ne a kan kafirai da mushirkai na kuma mushirkai da zamanin masu Allah ba abin da suka tsana irin a ce mutum an da kyamace an da kyamace bai da tashin hankali da ya wuce wannan a rayuwansa bai da tashin hankali da ya wuce wannan kuma a rika cewa ne yana da 'ya'ya dukkan su mata sai ka ji yana buya a cikin mutane yana da yaya bakwai mata maza to bakwai din nan ne tashin hankali ina ganin kaman shi a ce an haifa mun mace kankanci ne an tawaye shi darajan shi ya sauka kiman shi ya zube mutuncin shi ya zube bai kamata ba yana ganin wannan kifa ce ta kankanci ce kaman su a haifar musu ‘yan mata saboda yaya mata responsibility ne kawai nauyi ne kawai kawai ne hikima ne kawai su in an zo yaƙi a gari aka wa gari da yaƙi su ba sa fitowa su yi marar yaƙi su kare gari su kare rayuka a'a su ake karewa su ake karewa an ci gari da yaƙi su ake ɗebewa a matsayin bayi da sai a rarraba su gaggar a wani a matsayin baiwa yana kwanciya da ita yana saduwa da ita a matsayin baiwa ko ka san cewa daure ana sai da su kawai ana zuwa kasuwa ana sai da su kuma jinin ka ne kai ka haife su ba abin da ya kai musu tashin hankali ana ganin samun kyamace haihuwan kyamace a danganta kyamace a gare su sifa ce ta waya ta kanci wannan abin da suka kana danganta shi gare su su suna fiye danganta shi da Allah ku duba sai su danganta shi da Allah saboda rashin shi girma Allah din saboda rashin kimanta shi Allah din shi ne Allah daukacin sarki ya musu bibaina ya musu abdi a wannan aya ta 40 Allah ya ce afa asfakum rabbukum bi Ya ce yanzu ku ne Allah ya zaɓa ya zaɓe ku ya ba ku ƴaƴa maza kuma da minal mala'ikati inafa shi kuma Allah kuka danganta masa ƴaƴa mata mala'iku su mushrikai suka mala'iku gaba ɗayan su mata ne mala'iku suka mata ne da Allah ya halicci halitta sai ya ba su mata shi kuma sai ya zaɓi ƴaƴa mata mala'iku sai ya rike su shi a kan sama shi ne Allah ce a'a abinda kuke na kuke ganin kanci ne ni sai ku danganta shi a gare ni cewa ni Allah ni na zaɓi mata la'iku ɗaya mata ne Allah su Allah ya fito ya halitta wa kansa su kuma asbakum isbakum ya zaɓa muku na? ɗaya maza ina ce wa ya nuna muku la'ikun ma ɗaya mata ne wa ya nuna muku da mata ne shahidu khalqahum kuna nan ne da aka halice su ga mata ne mene menene sayukabu shahadatuhum wa yus'alun dan rubuta wannan abin da kuka ba da shida a kan da sunan shi mata ne dan rubuta shi in shi kuma za a tambaye ku gobe kuma ku kawo hujja na cewa mala'iku mata ne ku kawo hujja wato abin da ke kaskanci ne kuka sana ni Allah sai ku tabbata shi gare ni abin da kuke gani shine kamala na haifan ƴaƴa mu ku ku ba wa kanku wannan rabon Inna ta kuluna qawlan azima Lallai-lallai, kuna faɗa kuka ci magana mai jima kuna girbi girban masu masu girban zunubi kuna dangana da Allah kuke faɗa ya girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ja musu kunne ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لم تبوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا التي ولقد واو إن واو القسم نه فانسوا الله التي والله تالله لقد صرفنا في هذا القرآن الله من بينا ومتاني أشكال القرآن duk wani abin da إيماني sa ku abin da zai taɓa zuciyar mutum ya yi imani ya ji tsoron Allah ya koma ma Allah ya girma ma Allah ya daraja Allah ya ga kiran Allah fara ta'ala ya rike shi shi kadai a matsayin maliki Allah ce ba inda muka rage mu bayyana shi a wannan alkur'ani mai girma komai mun bayyana shi kuma misali da sauro kuma misali da sauro a cikin mura ina la sa yi أن يضرب ma'abba'un ma fauka ce ba na jin kunya in da misali ko da da sauro ne ko a halittar da take da kai sauro ba mutukan za ta to dalilin shiriyanka Allah ce kan buga da misali da ita na misali da kuda wa in yaslubu babu shay'an la yastanqifuhu min wa ufa talibu wal ta buga misali da gizo gizo wa inna an hau au hau buyuti da baitul an kabut suran ma gaba ɗaya suran gizo gizo ba tana a ƙur'ani. na buga misali da saniya suratul jami'ati ba ta nan na buga misali da kusan zuwa wa hau hali, a ali an tafi min buyuti an tafi min buyuti an tafi min al-jibali buyutan wa min wa min wa mimma ya'rishun na buga misali ta hanyar azwajin na buga misali da rakuma na buga misali da shanu na buga misali da nonon shanu yadda ake tatsan shi na buga misali da jirgin ruwa na buga misali da teku na buga misali da yan yanzu insanu ila tsamihi abinci da kake ci ma da nan buga haka misali da shi ba a cikin da ban buga misali da shi a cikin wannan alƙur'anin ba mutane su yi imani dawo hankalinsu amma wannan misalan sun amfane su da ce wala ƙarfin rafna fi hadal ƙur'ani liya zakaru don mutane su wa'azantu daga girgita imaninsu ya tafi su dawo bauta wa Allah amma wa ma ya ziduhum illa nufura ayoyin da ba sa ƙara masu komai sai ƙara gudu suke yi ko ake buga musu misali kemo suke kara kyaman abun suna kara ne san da Qur'ani lokacin da ake karanta kafiri a Qur'ani insha Allah lokacin da ake karanta mai Qur'ani yanda zuciyan shi take gudu da farwajen kamar inda gangan jikin shi yake wato kilomita ne zuciyan shi kwata gudu yake yake yi bar wannan wajen ya tsani ji abin da yake jibin cikin Qur'ani bai so ya ji bai son ya ji da ta annahum samurun mustansara farrat min kafara ana karanta musu Qur'ani za ka ga yadda za su ji Qur'ani su tarwatsa su bar wannan wajen kamar yadda dabbobi da daji suna cikin kiwo suna cikin kiwo kawai ba zaka sai su zaki ya ƙullo musu a wajen wani irin tarwatsewa suke yi za ka ta sun gare sun tarwatse da aka zuka kan kafirai suke tarwatsewa su bar inda suke bar gangan jiki su aka ga musu ayan qur'ani sai ka ce wani zaki ne ka musu a kan kawai Allah subhanahu wataala amma yazidhum illa nufuran mutanen da muke buga musu alqur'ani da su ƙara matso da su zuwa ga Allah zuwa ga imani sai su ga kawai ya ƙara kawai nufuran tarwatsa su da san da su daga Allah su dai kawai a yi shirka su dai kawai a bar su su bauta ma gumakansu su dai kawai a bar su su bauta abinda su kan dama Allah ya ce wa Allah kun ka gaya musu su ɗan kafiran su mushrikan masu bauta ma wani Allah masu bauta wa gumaka sanar da su cewa laukana ma'ahu alihatun a ashe akwai waɗansu alloli masu kawa tare da ni in Allah da a ce akwai waɗansu alloli da muke shiyarin kawa da su yadda nake da ƙarfin mulki suna suna da ƙarfin mulki irin nawa kama ya kulu da kamar yadda su din suke cewa Kuma bauta abin da za ka ga yadda cewa ai abin nan shi ke ba shi ruwan sama shi ke ba shi abinci shi ke azurta shi shi ke ba shi lafiya shi ke masa kaza da kaza da kaza da kaza kamar yadda suke cewa kamar yadda suke rayawa ka gaya musu da akwai ababen bauta da suke da awa irin na wani Allah idan naftaru ila zil arshi sabila su ma da allolin da su suke yi bukatunsu a wajen Allah ne eh, da allolin nasu da gaske ne da allolin da suke bauta a bautan su da kirkirin kuma allolin ne da su ma ba za su duke ba suna wadatuwa suna neman bukatun su da Allah ne karyansu su ba su cikin neman biyan bukatun su daga Allah kuma da za ta tarar bukatun su a wajen Allah suke nema abin da suke so shi ma karan shi yana neman biyan bukatun a wajen Allah da kai mai bauta masa kai mai bauta masa ya eh? kuma mutum ne wani sai haka samu a cikin da a masallaci kuma mutum yana ta addu'a yana ta addu'a ya daga hannu kuma yana addu'a shi kuma wani yana tsaye a cikin bakin kofa yana jiran shi kuma addu’a ya zo ya bashi ya zo ya bashi shi ya yi nafi'an bayaki ya eh, tana ina jiran alhaji ne yana lafiya ne ina jiran shi wancan da ya daga hannu yana ta'addi ta addu'a ba ke jira jira ma bukata ka ga ya daga hannu sama ba ina neman wanda kwa Allah to kai ka kasa asira ina tsayawa wai ya gama ya zo sai ka biya masa bukatu eh? wani sai haka ne shi ba abin da ya zama shi haka mai zama su ba ta mu samu ba ya bani tare da a ya baka mu nade ko mu samu sai tsakanin ka da kai da baka fata ya baka direct sai ya bama wani kai kana zaune kana wahala sai ka goya baka za ku mu samu za ku mu samu ka gane ko to gunkin da kake neman biyan bukata a wajen shi da abin bautar da kake neman biyan bukata a wajen shi shi ma yana neman biyan bukatar shi ne kuma wajen Allah da farau ila zai arshi abiyan kuma suna neman hanyoyin bukatun su ne a wajen abokin al'arshi ne Allah subhanahu wa ta'ala to ka kace shi mana tun da yana nema shi gunki cikin bukan wajen Allah ka cire shi mana kai ma ka nema a wajen Allah yadda shi ma din yake nema kuma ba ta gane subhanahu sarki ya tabbata Allah ta'ala ɗaukaka ta tabbata da Allah amma ya kuluna game da abin da mushrikan nan suke kana game da Allah kashi Allah yana da ƴaƴa mata su masu mala'iku kuma su ne da ƴaƴa maza wato kasance su kasance da Allah ya zaɓa wa kansa su kuma suka ta kamala ba su duk wanda Allah ya ai a irin ba irin kaskancin Allah da bai yi ba a irin kaskancin da ya wuce a ce Allah yana da ɗan Dole yake da dole yana da mata kenan dole yana da mata wanda yake da ɗakan dole da gajiya nan da ban ya yi ciki ko wanda yake da ɗa dole gajiya ne akwai ran da zai gajiya kansa ya ya taimaka masa ko ne ya zo zai ci zarafinsa ƴaƴansa su fi su kare wanda sifatul lafiya shi yasa kan da samu ne ana yake ta kadu samawatu ya tafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa tasirru al-jibalu an ta'awul ar-rahmani lakin wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada allati lokacin da suke cewa ina da daɗin nan kammai da kasai da duwatsu suna da su haure da sama ta likito eh duwatsu su murjino haka kuma ka kaddare ka kike shi kawai ta kusa ta halaka saboda munin kalmar cewa Allah yana da ɗa ta ce kamar Allah a ce yana da ɗa ba ce ba in ku a ce yau man tsiyamati an kowa zai zo wa Allah ne a da ranar tashin kiyama a matsayin bawa ba ɗa ba matsayin bawa zai zo wa Allah mummunan kalma ne shi ta Allah ya ce subhanahu Allah ya tsarkaka Allah ya tabbata a ce ya rike a har yana buƙatan kan. wata ya ɗaukar ɗan su ne su ɗauku kusa ba abin ne irin wannan yarfe amma ya na irin yarfe na maganganu da ce wa Allah kuluwan ɗaukakar kabiran mai girman gaske Allah ya yi nesa da wannan kalma na'am تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا sa kai suna da su menene kekkece saboda kace yana kace Allah yana da me yasa duwa su tsuno jirgino su bukaro a nikowa saboda kace Allah yana da kuma su fa kishi Allah ba so ka wa Allah Na da za a bar kasa da izinin ta da kamar Allah ba ta tsawa ta zai sha jiya a doron ta bashi saboda ba za ta yadda ta hau kanci ta zauna ta samu a halittinta ba ba za ta yadda ba za ta jare ne wani irin rami ba a kawun tsira ta haɗe ta yake da kawai a yi lebulin ɗinka amma Allah ne ke umu da ta motsa Allahi da Allah zai bar sama da iyawanta babu wani ya ko karkashin ta ya saba wa Allah a rana ɗaya ya su tare ki Allah yana cewa murci amman tsaya wa yamta sama'a Allah ta zuna ya rike sama saboda kar su yi motsi haka da, ta abin da zai yadda ka saba wa Allah amma Allah ya tsaya kawai bisa murnin Allah ka yi abin da ka daman a dauran kasan, ka yi abin da ka daman a ƙarƙashin saman, ka yi abin da ka daman komai yana kallon Allah ya kalla komai sai ranar hisabi sai ranar hisabi sabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa ma fihinna yake sai bakwai da sai bakwai da abin da ke cikin su Allah ta wa in min shay'in babu wata halitta ta Allah yi ila yusabbihu bihamdihi face yana gode wa Allah yana Su Allah subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah suna tsarkake Allah kuma suna gode masa suna tsarkake Allah ga dukkan wani abu na nakasa duk wanda suna ta nakasa suna tsarkake Allah suna gode wa Allah su ma a bisa ni'imomi da halittu da iko da Allah da kudurar Allah da suke gani kuma suke rayuwa a ƙarƙashin suna gode wa Allah a bisa yanzu ganin ka kawai yanda kake juya ido ka kashi inda ka gani inda ka ka dama da ido ka kashi nan rami ka sauke ka tuka mota kai ka gudu kana ganin hanya kaf Masada za a ce ka gode wa Allah a jika wannan ita kawai da ya isa ka zauna ka bauta da Kana so ka gane ni'imar ido, yi wa Allah alkawari da za a fari za ka rufe idon ka za ka huce da kai bayan isha'i wani ina fi doka ka ga yadda rayuwar za ta zama cikin rana ban fara ta dan rufe ido ta bayan gida a haka za ta fito wanda za ta yi alwala haka za ta lalabi buta zuba ruwa a haka za ta yanka ta kofin gida ta fita ta je masallaci ta tsallake tsallaki ta tallatawa. ta je masallacin ka zauna a sahu a gama fito ɗin a lallaɓo ka zo gida dama abinci idon ka aruce a ce an kai ma ruwan wanka lallaɓa ta je ka yi wankan lallaɓa ta ji ta ina sabulu yake ta ina soso yake ta ina ruwan yake eh duka ka gwada duka haka ka fito ka yi ofis kafin ka kai karfe goma za ka ba wanda yake cikin musiba da bala'i irin ka cikin nan ya buɗe kawai har ba a kai ko sai ka tuna ni'imar idon nan wani aka kai ke rayuwa through of his life aka yi ke rayuwa bai ta cikin kawai yadi yayi ki sai dai ya san an cukarin abu da abu baki kore kan kana ganin shi ba ɗayan da yake haifar da ganin maya suke ba ganin su ba kira da kake ba shi kira ji ta ta mai kira sani ya take ba sani ba haka ita rayuwa shi kuma idon ga su ana kuma ba na kallon alqur'ani bane ba na kallon hadisai ba ne. a'a kake da kidai ne da ta kawai idon ka inda kake place ka shi tsiraici a kalli albasha, a kalli abun je a je nan a je club a je night club a dawo a duka suna a shi cikin a wani bebe ne yau an rike shi bai iya magana ta kuma kashin rikon ba ta kiran ta alkur'ani ba a ta tasbihi ba ne ba na kafarori ba ne ba na talatin annabi ba ne a'a na cin zarafin jama'a da gulma da abin nan ma mutane da kasafi da karya da jaza'i da jaza'i kawai a tsari wannan a tsari wannan a tsari wannan a tsari wannan kawai abin da da Allah ya kaure shi ka ce ya ka ce yaya ko bebe ka iya magana ba mutu irin da tunani ita irin da tunani shi ta waɗannan gaɓoɓin zai da mai mutum wanda kiyama game da su a shi kana iya miƙewa ka duka ka miƙe amma ba na sallah ba ne a na sallah ba ne na guje-guje na long guje na kallo ne an ake wuli an ake yamma ake gari ba ta wuce ne tsalle ne. duka irin waɗannan abubuwa mutu ya rika tunani a kansu karan da Allah zai ɗauke su karan da Allah zai ɗauke su kalau ba ka zuwa masallaci sai ran kai accident aka yanke kafafuwan sa, za ce to yanzu ne za a ga zuwa masallaci insha Allah yanzu ne nayi amaran zuwa masallaci dan kalau ba ka je ba sai yanzu sai yanzu ka ce yanzu ne za a tara nokewa da hujjan ba kafa suka zartar subhanallah ina da su bai je umar ba bai je hajji ba sai ran da accident ya sami suka yanke ce yanzu ne za a ta wafi ko ce wanka subhanallah irin wannan mutum na ni lakin la ta kahuna tasbihahu ke ba fa gane bauta mun da wahalittu da suke ba fa ganewa yanzu da ɗan tsuntsu zo kwanan mutum da cikin da cikin da tsuntsu ne ke kuka kawai kuka yake kan shi kai eh ana kiwon raguna da sun ce ma ma ma tikiya ne ke kuka Kai kuka yi ke yi dukan shi wani ya yi kuka ne yi ke yi waɗanda abubuwa ne ka kaka bihi yi ke wa Allah tsarkake Allah yi ke yi tsarkake Allah yi ke yi ina hulalle shi Allah da irin abin da bayinsa suke masa na shirka da kafurci da kuka da musulunci manzanci da alkur'anin nan ana halimar danta mai yawan haƙuri ne mai yawan haƙuri ne bakuran kuma mai kafara ne Allah zai iya haƙuri ta kai shekara arba'in suna saba masa Allahi ta inda ta kai a shekara arba'in nan don ta kafa da ɓarna kawai a rayuwanka amma rana ɗaya kawai ka roƙi da bakuran sai ya kafa maka roƙi Allah da kyakkyawan niyya an alama ta gaskiya Allah hana ya roƙi Allah ya sai ya shafe a cikin mai a shekara arba'in ɗin nan Aliyu mai yawan haƙuri ne Haka Allah Allah yana saƙo Allah yana saƙo maka da azaba kana tuma Allah ya kama ka Allah ya ba da yake da doron kasa. da mutu ya saba wa Allah Allah ya tauka kai kaman bai yi ba ya saba wannan ya saba wannan ya saba wannan ya saba kullum fito na fito ake yi da daɗi kalimar shi ne wanda ya fi asabru asabru hakuri da kau da shi ne halim mai yawan hakuri ne kuma mai yawan gafara ne duk hakurin kuma gafara domin ya bada gafara نعم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة هجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفعلوا أخوه وفي آبانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا وأن الله رحمه الشنسركي أنا أقيا مستيين القرآن كمسلمين مستيين القرآن كمسلمين الفانو da tsaro da tsari da mai karanta alkur'ani yake samu da ce wa idza qara'at alqur'ana idan kana karanta alkur'ani kullum kana lizimtan alkur'ani kana karanta shi kana karanta shi ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban za mu sanya wani shamaki tsakaninka da waɗanda ba sa imani da ranar tashin alkiyama za mu sanya wani hijabi da shamaki tsakaninka da su cikin kare ka daga sharrinsu mutumin da baya imani da Allah baya imani da ranar tashin alkiyama cewa in ya mutu za a ta da shi a tambaye shi ayyukan da ya yi a ba shi sakamakon ayyukansa mutumin da bai yadda wannan ranar ba da bai da wannan ranar za ta zo ba ya kafurce wa Allah ba abin da ba zai yi ba ba abin da ba zai yi ba abin da yana nuna maka idan kana so ka samu kariya protection wani irin rigar kace a sanya maka katanga tsakanin ka da makiyanka kafirai munafukai na mutane na aljanu da ke karatun alkur'ani karatun alkur'ani kariya ne karatun alkur'ani ganuwa ce na tsakanin tsakaninka da waɗanda ba sa imani da Allah karanta ayatul kursi kullum in zai kwanta kullum karanta karanta ayatul kursi ta kariya wanda cewa wanda ya karanta ayoyi biyu na karshen suratul bakara dare sun isa masa inda rana ya karanta su da safe sun isa masa kariya duk yinin kariya daga dukkan wani abin ki dukkan sharrin wani abin halitta karanta ayoyin guda biyu amana rasulullahi rabbi wal mu'minun amana billahi wa wa wa rusulihi sai zuwa kace in karanta su da dai su sun ishe da ka dukkan idan za ka karanta su shi ka kariya da kan sharrin wata halitta Allah ya halitta ka ayatul kursi qur'ani ne annabi da za ka kudu huwa Allah qur'ani ne idan tana a ce kana karanta qur'ani regularly da'iman wa abadan Allah kariya ne daga dukkan sihiri kariya ne daga dukkan samu kariya ne daga makircin masu makirci da aiki masu aiki na kafuran mutane da mushrikai da munafukai da sharrin aljanu gaba daya wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati menene zamu sanya a tsakaninku hijaban masuran wanda zai sirrata ta kare ka daga ganta ba idan na yawan karanta kudin an turo da ni da ya ne mai kan ganka ba wannan sura an sanya wani shamaki da karatun ƙur'ani yadda ya ganin aljani da idan suka shi ma aljani masharranci da za a turo ya mata shiri yadda ba ka gani shi shi ma haka zai neme ka baya gani ka sai ka rikin jin maganan ka da motsi da kawai wani sa'i da yanzu ka ce ba ya ta duk wani ka ga da wuta kawai da ake kokarin nan kuma ina zuwa wajen kawai ayoyi kawai ma mana mutum riƙi ƙur'ani kariya da riƙi ƙur'ani abin kariya ma in kana so karanta shi yadda suna take da waɗansu sun amfani da alƙur'anin suna shirka da suka yayyanke waɗansu ayoyi ana cuta waɗansu maganganu ba na Allah ba Man kullu huwa Allah sai a daɗa hakurin eh sai a daɗa hakurin ka cikin kullin cikin wannan tsafin ɗin tsalle kafa ɗin sai a sanya menene waɗansu abubuwa a cikin wannan ɗin huwan lahu haɓar baɗin nan sai a sanya waɗansu a faɗaɗa shi bawun ɗin a rubuta shi ƙato shi da yake aiki ɗin a tura waɗansu Allah sai a sanya hakurin sai a sanya wani abu sai a wani hakurin a jiki haka za ka ga eh, hatimi yake da waɗansu kundaye waɗansu kundaye suka buɗe cikin mimun ko sadun a buɗe ko ɗa'un amal hannu a cuta waɗansu abubuwa a rufe ko muhammadu sai a shirya dalun ɗin daɗin a cikin abu a rufe wani abu a tsakanin sai a manna dalun ɗin a shirka ce a shirka ce a kada alkur'ani إذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إذا مثلهم da mutane suna kuce suna iri wani da ayoyin mu rabu da suka fara wannan wajen in ka je ka zaune kana abin da gani kana ciki abin da zai same su zai same su a rikin ƙani ba ba ba a kara fa zauna ba iya karatu da Qur'ani ba sai Allah a rika ta bukawa yadda aka iya computer nan har maza an iya ta a shiga cikin Qur'ani da aka kore a iya shi don Allah alheri ne ba Allah ce wajen ala qulubihim Allah ya nuna yadda yake da bayin sa idan bai son da shari'a Allah ya nuna yadda yake mata wanda kuma Allah ya nufe su da shari'a Allah ya nuna yadda yake shirya da su ya nuna kuma yadda yake kadda waɗanda ba ba tsaya kan shari'an wannan ne da Allah yake ma waɗannan za a mai wa'azi bariwa ne ya ki bari bari ya ki bari kayi ya ki bari ya ki bari tare da nuna girman kai da jiji da kai da jikaho da isa wanda ke sun da gara haɗi ɗan Allah ce bari za mu taimaka maka da ɗan subhanan da Allah nuna wanda suka zaɓi ɗan Allah ce wajen Allah ala qulubihim kan. sai wanda suka zaɓi ɗan wanda kullum su wani cikin nasu ba Allah shi bayan da za mu kora su a kan zuciyar da in kai wa'azi da kake receiving kake karɓan wa'azin Allah ya ce domin zuciya ta ke karɓar Allah ta ya nuna yar kwanciyana ne haka yar kofi haka a buɗe kafin ta buɗe kaga duk abin da aka zuba zai ne zai shiga Allah ya ce baya sun shirya Allah ce sai mu nane bakin wannan alkon kenan sai mu yi silin din shi mu nane shi mu rufe shi yanda duk yanda yi wa'azi ba su fi zuciyar ba saboda an yi sili ta an rufe ta an nane ta in wa'azi ya zo kai ba zai samu muhalli a zuciyar ba a wata aya Allah yake wani kallibu ayyukahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin ta'aruhum a tughyanihim amahun lamma zagu azaga na qulubam wani sa'i Allah ce sai mu juya zukatan su upside down haka na kuka zauna haka in imani ya zo ya shiga ya Allah shi sai mu juya ka duk abin da shi sai ya mai sai mu juya ka ta Allah ya ce wa ja'alna ala qulubihim akidan sai mu yi silin in kan su mu nan da duk wani da gargaɗi da nabi ba zai shiga ta ba ne nan? kada zuciya ita ce tantan Allah yake silin wanda Allah ya sashi da shi ya fa Allah ce ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام الذي يشرح له صدرك sai ya buɗe zuciyar shi ya yalwata zuciyar shi zuciyar kofi a tsaye yadda komai zai rika shiga na shiriya an ya sahu ta yadda za su ta gane alkur'ani ba wa fi adanihim waqaran an yace kunnuwansu kuma nan ne ake jin wa'azin ya amfana je zuciya Allah ke sai mu nane kofofin kunnuwansu mu tura dalma mu narke ta mu yi silin mu nane shi ma yanda duk wannan da ke inda wa'azi ne kunnen ba zai ji ba subhanallah shine wakaran wata irin dalma da ita kuke nane kunnuwansu wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani idan ka zo kana ambaton ubangijinka a qur'ani kana wa'azi a qur'ani kada shi Allah ya ce Allah ya ce abai Allah ya ce ayi sai ka ga a dabari adbarihim nufuran sai ka sun juya kawai sun zuka aguji kawai ma'ana zukatan su nan suke gudu su har inda suke kuma nufuran ya zo da irin wannan aya ita ma da Allah ya sauka kiki ce a ah, ma yaziduhum illa nufuran sai ka ga kawai zuciyarsu sun guji abin da kake faɗa ya ta ce Allah ya ce a Qur'ani Ya ta ce Allah ɗaya ne a Qur'ani ya ta ce Allah ya ce kaza haram ne Ya ta ce Allah ya ce kaza haram ne sai ka ga zukatan su nan take sun juya a guje su bar inda gangan jikin yake sai ka ga mutum ya wuce nan ma da marabar jos da tsabar su ne da alƙur'ani kawai daga zukatan su tarwatsewa su gudu su har inda ake karanta alkur'ani to wannan wanda Allah ya saka da shi haka yake masa ya ce mu kuma a'lamu sami yastami'una bihi ta karanta ba shi lokaci kamar za mu dakata a nan za mu dakata a nan insha Allah ta shi aya ta 40 da bakwai gobe za mu duba tambayoyin da aka turo mana yau eh. tambayar ma guda ɗaya ce bari mu ƙara tsayoyin sai mu ansa tambayar Kuma wani ya ƙara wata ya ƙara wata da Allah dan mu je inda za mu tsaya a nan na'am nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilayka wa idhum najwa وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا الله نحن ني الله أعلم لا في قوة سنين بما يستمعون به لوكا لوكشن كافرين منافقين سكي سورارون القرآن lokacin da annabi ke karanta qur'ani ko in an so kuma da wahayi lokacin da in yazo yana bayyana musu ayoyin da Allah ya sauka musu yana isarwa mutane jiya Allah ya saukar mun da ayoyi guda biyar kun ji su da abin da suke faɗi abin da suka tana abin da Allah ya ce a yi a cikin ayoyin Allah ke na fi ku sanin abin da suke fada su munafikai da kafirai shid ya sami'una ilaika lokacin da suke sauraronka ya muhammad alaka lokacin da suke jifarin da zane su yi na allah da ya yi shidun najwa lokacin da suke ba su na suke suke da junansu suna ganawa da junansu sai ka ji izu ya zalimuna wanda ke kaji a zalimai sai ka ji suna cewa in sami'una shi a rajulan masuran ai wannan mutumin na muhammadun nan ai mutane wawaye ne wallahi mutane ba su ba suna bin mutum ɗan sihiri kawai yana yaudarar su da sihiri suna biye mata suna tana a lokacin da suke gaban mutum da ake bayanin ayoyin sai za ka ji su kasa opposite amma idan suka wuta sai suka ware mutum kun ji da dabara da ya sawa mutanensa ai Allah ya tabbatar da ai an ce ka an ce ka an ce ka an ce ka sihiri ne kawai sihiru ne kawai sihiru ne kawai sihiri ne kawai yana sihirtan mutane da kwalin kuma suna bin shi kamar awaki Allah ce na fi ku sanin lokacin da kuke a wannan kuma ba ku sani ba ku ba ku sani ba unzur انظروا كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا kuka da idon basira sai ka fara buɗa amsala inda suka buga munanan musulai ga annabi Sai ya mahaukaci ne ɗan sihiri ne boka ne ɗan tsubu ne kawai mawaƙi haukaci. ku duba yadda suke gawa manzon Allah duba irin munanan kalmomi da misalai da suke bugawa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam abdullu ya riga sun ce kawai ba su da wata hujja da za su iya kawo kwakwarar hujja da za su iya producing ce eh, wannan Qur'anin ba da darajar ba bane sai dai in an karanta shi da annabi ai sihiri ne kawai wannan ai boka ne kawai wannan mahaukaci ne kawai wannan dan tsubbu ne kawai wannan mawaki ne kawai Yake da su ta hujji da yiwu za su iya konfronti da su da su sai dai a koma gefe kawai kuma ce ai wannan su ta tabbata shi dan sihiri ne kawai sihiri ne kawai eh da yana ta in mutu za a kada mu yanke mutu bayan mun ruɗe a doron ƙasa ciki mun ruɗe mun tsofe kasusuwan mu mun rigice mun nike mun dandace mun zamo kaza wai wai wai wannan mutum wai yanzu ya ce wai kan ayoyi Allah ce wai zai tada mu ku kiyama zai tada wanda ya mutu zai tsayi da shi da hisabi zai je wai wata aljanna je wata wuta kuma irin wannan an gano kawai ba ka zo suke fada fa wal iyazu billah وقالوا أئذا كنا عظاما وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ويمونة إن مكمتوا مكرجد جديد muka tsofe muka dandake muka ga kasusanmu suka dandake rufatan muka tsofe muka zama cikin kama wai a inna la mabu'uthun khalqan jadidan wai mu ne za a tada mu sabuwar halitta yanda muke da yanda muke da suna challenge wannan wai zai yi wani kai in an mutu da su ba tayarwa ba su ba mu ji an da Allah zai ba su ubangiji ya raya mu Allahumma amin da tambayar mu ta yau tambaya hafizahullah yana ce malam idan mutum ya kashe kai shi za a sashi a wuta ne har abada ko za a mai azaba ne na iya abin da ya yi Allah ƙara mana lafiya da ilimi da ɗaukaka kuma ya ji kan kiyaye. Allahumma amin kame da mu. To, idan mutum ya kashe kanshi saboda rayuwa wai ta masa kunci, saboda ya nemi wani abu bai samu ba, saboda Allah ya ɗauki matansa ko ya ɗauki ɗansa da ya fi so ko Allah ya ɗauki ran mahaifinsa da ya fi so ko ya yi asaran dukiya ko gida ko motocin shi wannan ya kashe kanshi to za a yi cajin shi da wanda bai yi imani da kaddara khairihi wa sharrihi ba sai Allah ce wa bin bil qadari dan ya yayi imani da duk abin da Allah ya kaddara masa mai kyau ne ko mara kyau ne yayi imani cewa daga Allah ne ko rashin yadda da abin da Allah ya maka har ta kashe kanka manzo Allah suna ya ce mutum idan ya kashe kanshi za a duba wani abu ya kashe kanshi shin guba ya sha poison ya sha Allah ce idan guba ya sha to za a ba shi kontena ta guba a cikin wutar jahannama yana kwankwanan guba idan ya kwankwace ta sai fatan jikin shi da naman jikin shi ya zagonye ya zubata sai ya Allah ya sake halittan shi nan take jikin esau sai kuma ya kara kankala sai ya rika kankana sai ya zagonye sai jikin shi sai ya kara kankana continuously azaban autan hautan nama endlessly kuma idan jikin sama mutum ya fado to a cikin jihar nama. za a sanya mai wani tsauni sai ya ji can sama ya rike hawa tsaunin cikin na tsaunin ma wuta ne shi ma sai ya an fito da kansa ya gangaro ya kakkaye ya tsintsinke ya kakkace yana kai tsaka sai Allah ya haɗa halittarsa sai ya sake yawa kuma ya kakkace kan shi shi ma irin azaban da zai fi shi ya faɗi cikin shi yana ɗaga hannu sai cikin ya haɗu sai ya taɓa cikawa ya farɗa yana ɗagawa ta cikin ya haɗu haka azaba shi har abubuwan abadan kalibi na fiha kuma ya ji kaddaran Allah ya kashe kashi wanda ce wala tattulu al-fukakum innahu kana bikum rahim rashin yadda da kaddarar Allah subhanahu wa ta'ala irin abin da mutum ya kashe kanshi da shi din da shi din ne za a tana da masa wutar jahannama yayi sai sai Allah ya yaba ai wannan musiba take samun su ko alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma mu da kanta ne kuma mu komawa Allah ne inda da rasa wane na na rasa dukiya ta na rasa kaza da ta ta fito ta koma ma Allah ni din ma na Allah ne ni ma garisun zan koma ma wa Allah masu koma ga Allah in yi ta same su ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma ulaika hum muhtadun wadanda su ne da shiriya amma ka kace su dan Allah ya jarrabe ka wata yadda kake nan kuma isa ta ka ba kenan sai ka ne da kai kan kowa ne kana kuskure Allah tsare mu Allah tsare mu Allah samun kuma da wannan duniya na mi lafiya abinda ya samu kenan Allah ji kama kowa bukatar shi na alkhairi ya kare kowa daga abinda da muna amfana ya so ya kara wa rayuwar mu albarka ya ya ba mu zaman da kwanciyar hankali da ruwan arziki Wannan da Allah ya zaɓa mana a federal level da state level Allah ya iya musu Allah ya taimaka musu Allah ya zaman to jagora a gare su Allah ya ba mu iko yi musu biyayya da adabi da da'a Allah ba su iko yin adalci inda suka yi daidai Allah taimaka musu inda suka yi kuskure Allah ba mu iko gaya musu Allah ba su iko da amfani da shi sai mu gama amin a cikin da cikin Allah ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh